أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري وبشي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da wannan yammaci na talata yammacin da yake kirga watan shida a matsayin kwana goma sha biyu hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne shekaru dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyu. Muna cikin Masjid Nurin Islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na Imam Al-Barbahari rahimahullah wanda cikin amincewar Allah tabaraka wa ta'ala a darasin da ya gabata mun yi matsaya a ƙarshen shafi na ɗari uku da sittin da biyu cikin amincewarsa jalla sha'anuhu yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari uku da sittin da uku gabar karatu ta ɗari da arba'in da shida za ta رحمه الله وإذا سمعت الرجل fi Fala ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقل من عنده ودعه muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala daɗin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa. Allah ka yi mana baiwa da ikilasi a cikin niyoyinmu da mutaba a cikin dukkan ayyukanmu. malam ya ce iza sami rajula don ka ji mutum za a tihe bil asar za ka kawo masa sunna hadisi wala yuridu ya ce shi ba ruwansa da hadisi wa yuridu qur'ana ya ce ni qur'ani kawai to kala ta shukku kar ma kala ta shukku kala ta shukka kada ma kai shakka annahu rajulun hadita ala zannaqa mutum ne ya riga ya kai matuƙa wajen zama zindiki in dai har kaji ya ce ba ruwansa da sunna shi hadisi ya wata hunan ƙura'ani kawai to zindiki ne ka Indi indihi ka tashi ka bar inda yake abu ka rabu da shi ba mutumin ƙwarai ba ne Allah kare mu wannan taba tana da wato muhimmanci kwarai yana da kyau mu fahimci malam a nan matuƙar fahimta akwai waɗanda suke fakewa da alkur'ani don su rusa shi kamar yadda wasu suke fakewa da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rusa sunnarsa haka wasu suke fakewa da ƙura'ani sai su ci gaba da rusa ƙura'ani wasu sai su zo su fake da son annabi don su rusa sunnar annabin don idan ba su yi hakan ba ba za a matso su ba idan suka fito da manufar su fili kowa ya gane su ba mai zama inda suke to amma sai su raɗe da wata kusa daga cikin kusoshin musulunci sai su yi ta ƙoƙotolo don su tone tsayuwan musulunci Allah ka kare mutumin da duk ya zo ya ce maka ai mu duk abin da ƙura'ani ya ce mu shi za mu yi kawai ba ruwanmu maganar Allah kawai to kaga ai ya fake da wani abu ne amma duk mutumin da kaji yana faɗin haka to karya yake ya bar musulunci ne bai san shi don me son ƙura'ani zai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi ma mai qur'anin bai aiko qur'anin ba sai da ya kawo lokacin da aka aiki annabin ya kai manzili ya isa sannan sai ya saukar masa da alkur'ani ya ce gashi nan ka je ka bayyana wa mutane a fahimtar da su sannan a ƙur'ani ya ce duk abin da ya ce muku ku yi duk abin da ya hana ku ku bari sannan ya ce shi ne abin koyinku fassara sai wacce ya yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi mai kyau ga manzon Allah yake duk wanda ba fassarar manzon Allah zai bi ba to ya bi mummunar fassara ne duk wanda ba da shi zai yi koyi ba to ya yi koyi da mummunan abun kwaikwayo kun fahimci wannan to shi ya sa malam ce. Iza sami ar-rajula atihi bil asar duk mutumin da kaji in ka kawo masa maganar hadisi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam fala yuriduhu ke ce maka ah, ba ba ni da manufa anan ba ruwana ni ba ba ruwana da wannan wa yuridul qur'ana ya ce maka ni qur'ani kawai yawa in kana so mu shirya kawo magana ƙur'ani kawai amma ni hadisa hadisi nan duk ba ruwana da su to ala ta shukka ko shakka kada kai annahu rajulun kadihi tawa ala zandafa mutum ne ya riga ya kai matuƙa wajen zama zindiki akwai wanda yake bin su ala don bai sani ba an ribace shi an masa wobuwa da ƙura'ani domin musulmi idan aka ce masa musulunci musulunci sai a cuce shi akan haka in bai sani ba sai ga kawai ya yarda yana yin abu akan son musulunci haka idan aka ce masa qur'ani saboda son qur'anin sai ka ga ya yarda to amma bai sani ba shi an dora shi akan ka'idar rusa qur'ani to mutumin da ya rushe manzon Allah ya zo ya ce ga qur'ani ina qur'ani kuma ba manzon Allah eh kamar ka zo ka ce manzon Allah ba ruwanka da qur'ani ina karke manzon Allah to dole waɗannan abubuwa guda biyu sai ka haɗa su Qur'ani Allah ne sifarsa ce sunna kuma bayanai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya haɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai har ba za ka raba wannan a kalmar a lokacin da za ka musulunta to bayan da za a yi kuma ka raba su a ƙura'ananki da sunna dole ka bar su tare an gane wannan to akwai waɗanda ake ribata su sai a mame su sai a nuna musu duniya akwai mai magana in ba Allah ba babu akwai abin da yake Qur'ani babu duk wata magana in ba ta Allah ba magana ce a a to sai a dawo su ayoyi sai a tattaure mutane sai kaga mutum ya yarda saboda son alheri to irin wannan idan mutum ba yana halartar inda malamai na sunna suke karantarwa ba wallahi da haka zai tafi ya je lahira a matsayin ya yi wa annabin da Allah ya aiko na ƙarshe tawaye. Duk mutumin da ya je wa Allah a matsayin ya yi wa manzon Allah tawaye, to fa ba shi ba rahama. Kaji iyayenka ne fa, aka ce idan har ba ka yi musu ɗa'a ba, biyayyarka da Allah ma zai hana gwajin kin biyayyar da ba ka yi wa iyaye ba zai hana ka shiga aljanna balle manzon Allah. Eh? anishkurli kawai Allah ya haɗa da anishkurli waliwali kai ilayyar masu in ka raba su Allah ya ce ba zai karbe ka ba to yaya idan ka hada ka raba Muhammad la ilaha illallah da Muhammadur Rasulullah Allah zai karbe ka eh ka yarda da Allah yake ayi masa da'a ayi godiya ga ni'imar da yayi wa bawa yayi godiya ya yi biyayya ya bauta wa Allah sannan kuma ya yi godiya ga iyayensa da suka aike shi suka rene shi dai musu da'a ya kyautata musu kace ka yadda da wannan da aka ce kuma wa'adi'ullaha wa'adi'ur rasul kace a'a wa'adi'ullaha dai don Allah an yi adalci ai adalci ba iyaye ba ka ce mutum bai bi su ba yana da matsala a lahira to yaya kuma in ka kaucewa annabi ga min yanda za a yi kai annabi in baka bi hadisai ba kaga amma ne mutane an fito musu ta wata fuska da ba za su gane ba sai kaga sun fita yawanci an fi hallaka gardawa a irin wannan saboda su rasa karatun ilimi amma irin na da yanzu kan Allah ya taimake mu ana ganewa Allah ka kare mu to hunaka jama'atun ku sani ba akwai waɗansu jama'a ƙungiya ta wasu mutane ƙura'aniya. Abin da ake ce da su kenan wai an qur'ani kajifa la juna illa bil ƙura'ani bi za'mihim wai su ba sa kafa hujja illa sai da ayar Qur'ani amma fa a riyawarsu. riyawa ne don in kaji an ce za'am to ba gaskiya bane riyawa ce don su samu shiga su samu matsayi su ci abinci kai kuma baka sani ba kana bin su su kake wa kiwo sun rusa ka kai baka sani ba Wayar yarfuduna sunna suna warware sunna suna ta ainihin wato raba mutane da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibana banadiqa waɗannan zindikai ne makiya ƙur'ani ne makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don duk wanda baya son annabi kariya yake ya ce maka yana son qur'ani in kuma ya ce a'a ina son annabi mana to kariya kake in dai har baka son hadisi ya za ka yi ka ce kana son babanka amma duk abin da yake faɗi ƙarya yake yi hmm? fi sabilillahi ba a yi ta zarima mutum ne ya ce a'a babana muhimmin mutum ne yana da kima a guna to jiya ya ce an yi abu kaza ce a'a maganganunsa kuma duk ƙarya ne eh wai ba haka ba ne sun ce hadisai ma duk akai bola ma duk dai. harkace ne kawai magana in dai ba ƙalan lahu ba duk a watsar yanzu wannan suna son annabi suna son sahabbai suna son waliyan Allah sai wa'annan na yanzu su ne suka fi kowa walittaka su ne za su faɗa a fasu fassara ƙur'ani a yarda kai yanzu in aka ce maka wa'annan su suka fi waliyan farko kai sai ka yarda in waliyin asali na da bai taɓa kushe hadisi ba sai wa'annan baƙaƙen na yanzu kurdumus kurdumus ga sunan wai su ne Eh? sai ka amince wai su ne na gaske wa'yancan duk ba su san me suke ba da suka bi annabi haba jama'a Allah ya kayi so li'anna al'amala bis sunnati amalun bil qur'ani domin duk mutumin da kaga ya dage yana rike sunna ko zaka ga ko shi yake aiki da qur'ani wallahi ka kula ba inda suka fito da Qur'ani har aka gane shi a Najeriya sai da sunna ta ta Qur'ani kawai gafaka ake masa mm. eh a ka masa faife kamar ana girmama shi amma ana tsafi da shi eh amma sai da sunna ta zo aka gane ashe amfanin Qur'ani a karanta a ga me aka ce a yi aka zo ana fassara shi mutane suna fahimta saboda me saboda sunna ta karantar a girmama shi a san me ake yi ba wai kawai a yi tsafi da shi ba gani ko ai sunna aiki da ita shi ke sa a yi aiki da ƙur'ani, kuma in ba sunna kake bi ba ba za ka san ma kima ƙura'ani ba ƙala ta'ala wa ma atakumur rasulu faqudu wa ma nahakum anhu fantahu mu ba za mu san canjawa aya fassara ba kamar yadda su suke juya ta su suka juya wannan to amma ai ga ta karara qur'ani yake kai duk abunda manzon Allah ya zo muku da shi ku rike ni na sashi wa ma nahakum an ku. duk abunda ya ana ku ku bari ni na turo shi zo na ne sai da na amince da shi sannan ya zo eh ba kai ka ba baka yadda ba Allah kuma yake ni na sashi duk abunda ya zo muku da shi ku karba wanda ya hana ku kuma ku bari sai da na darje na ga ya aminta da gare ni amintacce ne kafin in turo shi ma sai da na sa wa mutanen duniya ilhama su kansu suka sa masa suna aminu sai da suna aminu ya bi shi na sannan na aiko shi amintacce na ne eh to sannan ya zo maka da shi ka ce ba ka so yanzu ƙur'ani kake so to yanzu ƙur'anin ma ka karyata shi ƙura'anin ma ka ƙaryata a nan wani annan sunnata domin ita suna mu mufassaratun lil ƙura'ani ita take fassara ƙura'ani idan ba don sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana fassara ƙura'ani yaushe kai za ka gane ƙura'ani ne larabawan ma asalin larabawan na daɗin ba na yanzu ba don shiwayya shiwayya na asalin su kansu ma ƙura'ani suna da buƙatar a fassara musu balle kai na ce wai a kyale maka shi shi kai kawai ya ishe ka sai da ka gama gane shi da sunna sannan za ka zo ka watsar da sunnar don ka ci tuwo in ba don da ka bi sunnar ka gane shi ba da kai ka isa ma har ka gano shi har ka je ka je za ka jawo su mutane ka halakar sai da ya ilimi tun daga ne ya fara karatu sai da ya koshi da ilimin ya gane ƙura'anin sai ya ga to me zai yi bari ya rusa Allah ya sauke Yahudawan yanzu kenan ina muke na'am wa mubayyinatul lahu sunna ita take bayyana maka alqur'ani dalla dalla Allah tabaraka wa ta'ala yace hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi kwanitina. waye ya fassara wannan ayar in ba manzon Allah ba ku dai an ce ku kiyaye sallah da yaya za ka yi ta Al-Qur'ani ya ce wa aqimus sala kawai sannan ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi kwanitina. don Allah ya za ka yi ka gane sallah dalla dalla in fa ce ra'ayin kanka za ka yi to ba za ka yi ta daidai da yadda wanda aka aiko yi ba sai da ya zo ya tsaya ya ce sallu kamara muni usalli ku yi kamar yadda kuka ga ina yi su larabawa a lokacin ba su gane wa aqimu salata ba eh ba su san hafizu ala salawati ba to amma sun iya su gane raka'a kaza lokaci kaza ga abin da ake a rukuyi ga abin da ake adadin da ake dagowa ga inda ake zama zaman farko zaman ƙarshe zaman tsakiya zaman duka wannan ana gane sai in an yi fatiha sannan a tsora sura yi duka wannan qur'ani ya faɗa waye ya fassara Yau yanzu kai ka zo kana yin yanda ka ga dama Allah ya ce ku yi abin da yanda ya ce a yi za ku yi shi kuma sai ya ce to sallu kama ra'aytumuni usalli in za ku yi sallah ku yi yanda kuka ga ina yi kawai ne kuka zo kuna tsara sallar ku daban wai kuna kirkiro mata wani abu a cikin fassarar Qur'ani irin fassarar kanku ba sai ka ji mutum yana sallah sai ya rika amfani da wasu ayoyi yana yin wasu abubuwan da ba haka annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam ka je lahira kuma ka ce za ku daidaita da shi bayan ka masa tawaye ka nuna shi ya ki wai shi makiyin Qur'ani ne tunda shi ga yanda yake kai ba za ka yi yanda yayi ba kai yadda ƙura'ani ya saka kawai za ka yi ko ina ka san yadda ƙura'ani ya saka inda a ce ba yadda manzon Allah ya karantar za a bi ba ya sa aka aiko shi eh ya jale mu mana kawai ya jiro a Ka'aba kawai mu yi wawa eh kowa ya je ya gane to sai yace sallu kamara muni usalli ko hmm. sai aka ce wa azzin fil nasi bil hajji ya tu karijalan wa ala kulli damirin wa yatina min kulli fajjin amiqin kai kiran mutane ka ce a zo a yi aikin hajji za su ta tahowa su farko ta ko'ina wasu kan dabbobi wasu kan jiragen ruwa wasu kan jiragen sama wasu a motoci wasu daga wurare masu nisa za a yi ta tahowa sai an zo ya za a yi eh ya za a yi aikin hajjin a ƙura'ani akwai sai annabi ya ce kuzu anni kuzu anni manasikakum ku zo ku ga yadda zan yi aikin hajji ku koya don ni Allah ya aiko sai ka ce wa mu ba mu da kai ka bar mu mu ma za mu iya yi zai yi to shi yasa sai yace ku zo an anni manasikakum ku zo ku koyi manasikakum manasikil hajji ayyukan aikin hajjin ku dalla dalla komi dalla-dalla yana yi sahabbai suna bi yana yi suna bi su kuma suna kofewa ku duba yadda sifatu hajji rasuli sallallahu alaihi wasallam dogon hadisin nan yadda yayi ta mu labari yayi kaza aka yi kaza yayi kaza aka je kuri kaza aka yi kaza shi sabilillahi ba don wayannan mutane ba ina za mu gane wannan eh wannan in babu sunna babu addinin musulunci kamar yanda in babu qur'ani babu addinin musulunci kamar yanda in in kace la ilaha illallah kawai baka shiga musulunci sai ka hada da ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kudu anni manasikakum ku karbi aikin hajjin ku daga wajena ku koya daga buna shi yasa Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle na turo muku wannan annabi don ya kasance abun kwaikwayo a wajen ku kyakkyawa duk abun da za ku kwaikwaya daga wajensa ba kwata a cikin aikinsa sannan kuma ba ratse a cikin aikinsa sannan kuma ba son zuciya a cikin aikinsa wa ma ko anil hawa don baya magana son zuciya in huwa illa wa yuha komi sai an an masa wa'ayi to dan Allah wanda ya raba wannan bawan Allah da mahaliccinsa yaushe zai je wa Allah da addini Allah ka samu gane ba mai tafiya daidai kai yan uwa tun mutumin da yake fada da sunna ko fa sani da annabi yake fada ko ba zai ci nasara ba kamar yadda na farko ba su ci nasara ba duk wanda kaga ya ce maka shi ba abin da ya tsana sai sunna ko wallahi ya jawa kansa aiki ya tare me za a ce to kaga ko ya da aka hadu yaya ta san arra'adu ko tsawa mutum ya tari tsawa ta taho yace zai yi hedi yadda ake wa kwallo to wallahi haka faɗa da sunna yake gara ma idan ma tana da rayuwa kai maza maza ka dawo ka goya wa sunna baya akwai masu hankalin da sun yi maza maza sun dawo yanzu wanda da yana faɗa da ita yake ta kai da na tsani wannan abun ana ce min gizala izala wallahi na gane yanzu kai Allah ya taimake ni na mutu a da na mutu ina kin annabi ana ta yaudara ta ana ce a son annabi son annabi ashe kin tsani domin hanyar annabi ce ake raba ka da ita sai a ce maka wayannan din makiyan tsani. ka gani ko ni za ka yi wallahi ka goyi bayan sunna har lokacin wato kyallinka na ƙarshe ya zo ka ji kana son sunna sai ka tashi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ka mutu cikin sunna ba za ka tashi tare da annabi ba don me ba ka cikin masoyanta? wannan son na baki da kake yi ka gi hanyarsa ba zai ma amfani ba kamar mai cewa ina son baba ina son baba amma duk abin da uban ya sace ce kai baba don Allah baka iya tsari ba sai uban ya ce kai wannan yana so na ni ba ba zan yi abin da kake so ba ba don kai baka iya tsari ba a daidai kawai ina son ka amma ba na son tsarin ka ko ko uban ka kuke haka da shi ba za ku shirya ba balle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sai malam yace wa anzalna ilayka dhikra Allah yake na saukar maka da wannan wa'azi zikiri alqur'ani don me Allah ya saukar wa annabi don ya dunkula ya tsaya kawai yayi ta bin matanin ba fassara yace litubayyana lin-nasi don kai bayani wa mutane manu nuzila ilaihim abin da aka sassaukar musu duka a musu bayani don su gane dalla-dalla ita ta ah, ya rike bayanin sa kai baka so eh? sai eh, ba kana da basira za ka gano wa ha’ula’i qur'aniyya waɗannan wanda suke iddi'ai sunan wai qur'aniyyai kada a ka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallan bi kauli yau ai annabi ya ba mu labarin su tun tun tun yace rubba rajulin shaba'ana ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah وما كان فيه من حلال أهللنا وما كان فيه من حرام حرمنا eh annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan gaba waɗansu mutane za su bayyana a tar da mutum ya cika riga ke ce rajulin shab'an za ka same shi ya yi cika tumbi ya koshi kawai da ni'imar duniya shab'an wanda idan aka ce shab'anun wato mubalaga ne na koshi, kun gane wato ya cika koshi, ya yi tam ka ga wuyan nan yana cika jamfa ne eh, ya aji taiba sai ka ji yana cewa gashi nan zaune eh, a ra'ari ka tigi sai akan shi fitarsa ya kulu yana cewa bai na nawa bai na kun kitabun lahi yawwa mu tsakaninmu da ku kitabun lahi littafin Allah kawai amma na fihi min halalin ahalallahu duk abin da ya zo mana na halal ƙwa'ani mu shi ne halal wa ma na fi min haramun haramnahu duk abin da ya zo mana a haramun a ciki mu shi ne haram amma in ban da shi wata surutai da za ku kawo mana ba mu da su annabi ya nan gaba za a yi yau kuma sai ka hana su su yi yanzu kai dai karka yadda ka zama cikinsu kawai shi ne fatan da za ka yi yau kuma annabci malam wasa ne Allah fa sai da ya darge ya turo shi kuma ya nuna masa tun farko har ya nuna masa ƙarshe eh abubuwa nawa annabi zai ce nan gaba za a yi wasu yanzu an yi su wasu kuma muna jiran wasu? ba a taɓa samun inda annabi ce za a yi abu bai zo ya zama ƙarya hmm? to wallahi mutum ya guji shishigi a addini duk inda manzon Allah ya tsaida ka tsaya duk abin da aka ce annabi ne ya faɗi wallahi ka yarda ka yi kana ganewa ko da kana kin sunna wallahi yanzu ka dawo ka goyi bayan sunna ba ka da abun riko in banda sunna alaikum bi sunnati kafin ya bar duniya sai dai ta gargari yace in mm, mm, fa na san nan gaba ba za a zo a raba ku da sunna Ayi ta muku gargadi akan sunna alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ina horon ku fa ku rike ta abdu alaiha ku makalkale mata bin nawafis kai in ya hada ma har da hakori ka ciza kaga za a kwace yatsu ba baki rike ka kalkale da kafa karka yadda a raba ka da sunna manzon Allah ne yake fara to yaushe za ka tsaya har mutum ya zo haka kawai ba ci da kai zai yi ba komi zai maka ba kawai ya raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akan hanyar banza Dewa mutanen da suna nan wallahi, don mutum ya je ya gama saukar zuku sai rika yiwa nisan zuwa Allah kallon hadirin kaji, ka shiga uku wallahi ran da ka je ka zama annabi. a matsayin makiyin tsakaki wai shi bai son littafi shi ba zai karatun littafi ba saboda wani ya masa tarbiyya yanzu wannan wanda ya maka tarbiyya har ya fi annabi wanda ya maka tarbiyya ya fi Allah Allah ya tarbiyyantar da kai yace wa ma atakumur rasulu wa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wani ya tsare ka a lungu kawai ya raba ka da annabi ya raba ka da sunnar annabi ya raba ka da fassarar da aka yi wa qur'ani eh za ka gaya musu a can ka ce wani ne ya ce mini ƙura'ani kawai banda annabin Allah sai Allah ce to to ni da na tura annabin Allah din ya yi bayani kenan ban san abin da nake ba hmm na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ala وإني أوتيت القرآن ومثله معه kai ku tsaya ku ji Qur'ani da aka bani shi fa sai da aka ninka mu kashi biyu bayan Qur'anin kuma aka bani wani bayani mislahu kamar ma'ahu tare da shi yau ko malami aka bashi ilimin in ba basira yaushe zai iya karantarwa in aka bashi ilimin sai Allah ya sa masa ilhamar yadda zai fassara abu yayi bayani a gani lalle annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce wai don me ina a cikin su wace sura hadisin ya fito ah. yana tuhumar annabi yayi ƙarya kenan eh a wani sura ne to mun ji a cikin wace sura Allah ya saukar da wannan bayanin tun da kaci to kenan kana tuhumar annabi yayi shishigi yayi wa Allah ƙarya yace an bani qur'ani wa mislahu ma'ahu da kuma wani tarin ilimi kamar wanda da wannan ilimin ne nake fassara shi kuma ta kace kariya yake yi za ku je ku gamu wallahu jalla wa ala yaqulu ga ma da Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa annabi na fa bayya maganar sarrai duk da kuka ji ya faɗa haka yake ni na kimsa masa So ya zaka ce eh Yace ce baka yarda ba Allah ya ce shi kuma ya yarda shi ya sa shi shi ya bashi ya'ani ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam in huwa illa wahyun yuha duk abinda kuka ga ya faɗi wahayi ne aka masa dan ya ce kama wahayi nau'i biyu ne akwai wanda ake masa matanin alqur'ani dalla dalla sai wahayi na biyu mislahu ma'ahu wanda yake fasara alqur'ani shi kuma ba a rubuce ba wannan baiwarsa ce sai dai bayan ya furta sahabbai sai su rubuta shi a matsayin fasara yo ko littafi katar da wani yayi in ka fahimce shi kana so ka masa sharha jagula masa za ka yi da matanin ina ce a gefe za ka yi in ka faɗi kalmar sai ka yi bayani wannan bayanan hadisai su ne bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya bashi don ya fassara Qur'ani da shi litubayyina ulil nasi don ka bayyana shi ga mutane dalla-dalla yadda za su gane. To, kaga idan har kana so ka gane alkur'ani ya amfane ka, to dole ka yi imani da bayanan manzon Allah. Kuma ka yi imani shine ne malamin alkur'ani in ba shi ya fassara maka alkur'ani ba, to ka tabbatar an yi ratse, kuma an fi son zuciya. Allah mu muke ni. Sai ya ce, Na'am? hadisu haka ne su hadisai da kuke ji ana ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayun min Allah wahayi ne daga Allah jalla wa mai girma da daukaka wa in kanat alfamuha ko da dai kuna jin lafuzzanta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya ba shi ma'anonin ya furta su lakin na ma'ani ha! min Allah jalla wa ala ma'anonin daga Allah ne don Allah ne yace na yarda maka kaje zan cusa maka mafarkin sama Allah ne yake sa masa ballantana bayanan raye bayanai da yi a falke mafarkinsa fa Allah yake yace gaskiya ne ballantana abin da ya faɗi a falke na'am na'am hadha alladhi yahtajju fil qur'ani bi kaga wannan da kake ji yana kafa dalili da Alƙur'ani ariya wasa wallahi ya yake wala ya tajji sunnati wai shi ba zai kafa hujja da sunnar manzon Allah ba to wannan zindiqun sani zindiki ne yawa ai munafiqun munafiki ne a zindiqu yuridu bil munafik munafiki da irin na wancan wanda yake munafurtar bayin Allah ya ce musu yana son Qur'ani alhali kariya yake Qur'anin ma bai son dukkan mutumin da yace yana son Qur'ani amma baya son manzon Qur'ani yana son Qur'ani in kuma ka ce aya za ka ce ba na son manzon ƙura'ani akwai wanda zai ce bai son annabi ya ce to ka ta shi ka ce hadisansa duk bakka ƙarya ne to kana son sa eh mutumin da yake maganganun ka kariya ne bai so yana son ka to wannan munafurci ne kanci ne a fake da guzuma ne don a harbi kasuwa mana an fake da qur'ani ne don a rusa musulunci kuna ganewa yawan in aka raba mutane da sunna to rusa qur'ani bai da wuya rusa musulunci bai da wuya yanzu bin sunnar manzon Allah ne ya sa daga an yi abu sai mutuna eh annabiya hatta zuwan dujjal hadisi ya gaya mana ga sufofin dujjal in ya zo ga abin da zai yi zai iya ba mutanen duniya arziki ya rinka azabtar da waɗansu duk wanda ya ga wahala ya bi shi zai ji daɗi to kuma nan ne azaba take wanda kuma ya daure azabar ya sha wuya gunan ne aljanna take hadisi ya gaya mana yanzu idan babu hadisai sai daga mun ga wani ya zo kawai yana mana zai ce yawwa wali ne ya zo haka ne goma gaba bane ko kana zamanin tujjal ɗin a waje yake kaburi cikin musulmai zai fito shi ma zai nuna muku shi ma na matsayinsa a bishi. ko ba kwa ganin da yanzu? Eh? To, zai zo ya ce matsayi ne kawai kaso Allah kaso annabi kuma in kai haka kai ma za ku sage ma kai ma Allah ne ma sannan kuma ka yi abin da ga dama ba fara samun bijiyar ba ya tana rabe-rabe mace a in ka nema wacce ba ku daura aure ba kana tuna haramun ya kace kai halal ne da Allah halal ne yanzu gata gata kuna ana kiɗi ana rawa kuna runguman juna don Allah ba daɗi eh disco a cikin lada eh to wannan kaga ya zo da wata yar aljanna ce kyawa a rayuwa me yasa ya ba za a yi ra a kai ba ku duba ku gani suwaye ne suke bin su kofi ne wanda suka san abin da suke koyara matasa ne saboda su suna da shugurin shakatawa dama kuma ana ce musu yan iska shi sun yi ko yanzu su sha komi su yi komi ba yan iska ba ne ma waliyai ne eh don Allah in ba don da sunna bai na za mu gane wannan ba sun rinka zuwa suna bantaro mana dujalanci muna ta ba hmm? da ƙura'anin an rikita shi yanzu ba Allah ya yi alkawarin tsare kayansa tunda har yayi alkawarin tsare Qur'ani sunna kuma ta zama me ta zama fassara Qur'ani ita ma an tsare ta shi yasa yanzu mutum daga ya zo ya ce zai rusa ta sai a ta a kansa wani bawan Allah a Kano ya fito wanda da ana jinsa sosai sai ya fito waye ta rusa Buhari ko wasu hadisai ta rusa zo waye sai da ƙarya ya samu dari wai nan gaba in ya lallaba da in an samu kamar dari zai haɗa su a littafi da su yake gani kamar yadda Allah wannan yanzu idan ba don da Allah ya tsare sunna aka yi ta a kansa ba, wayannan sauran fa in ya rushe su duka shi kenan Abinda duk suka hana yanzu za a yi. Ku duk mai son a rusa sunna so yake musuluncin ya mutu kawai don in babu sunna ba ɗayan da za ka yi ka kare musulmai. Da ayoyi, dalla don baka san fassarar wasu ayoyin ba. kuma wanda ya fassara su ya fi ka hangen nesa ya hango abin da za a yi duka kafin ya bar duniya sai da ya fada ya ce duk abin da zai kai ku kusa da wuta har ku shige ta bambari ba sai da na fadi duk abin da zai kai ku kusa da aljanna har ku shige ta bambari ba sai da na faɗi yanzu a cikin hadisan annabi babi babi in ka ne ne ba za ka samu sai babu to sai aka ce ka watsar da shi duk da dawo ka ji qur'ani kai kuma a matsayin ka yanzu yaushe za ka gane qur'ani wasu abubuwan da aka annabi yake haramun ne ina zaka gamsu a Qur'ani har ka basu ba sai ai ta hawa ba kawai ana iyo kan tafkin jini yace ce na'am Haza ma'ana ƙauluhu ƙadita wa ala zandaka shine abinda abin da Imam Barbahari yace kenan. Wannan mutumin ya kai matuka ya tattara wato ƙauli na zindiƙanci ne kawai yana ƙoƙari ya yi wa mutane wobuwa da shi wa rufe fa inda ku wa abu. da ya ƙun inda ku ta shi daga majalisinsa sa da'u ka rabu da shi duk mutumin da kaji yana maka wa'azi bar hadisi bar sunna ka daina zuwa majalisinsa. sa ne la ta jilis ma'ahu ka daina zama tare da shi li anna ba'dhan nasi domin wasu daga cikin mutane ya ƙulu haza ya hatajju bil qur'ani ya zaka ce mu rabu da mutumin da yake kafa dalilansa duka da alqur'ani ayoyi gaskiyar Allah kawai yake faɗi wa yaktaru bihi ya rudu da haka hakan yake rudar waɗansu wa huwa lam yatajju bil qur'an da ya sani ba gariya yake yi ba da qur'ani yake kafa hujja ba da son ransa yake yi li'anna al-qur'ana amara bil akhdh bis domin inda da al-qur'ani yake kafa hujja shi al-qur'ani amara yayi umurni da bil akhdh bis sunnati da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadha lam yahtaj bil qur'ani wannan ƙarya yake yi baya kafa hujja da qur'ani inna ma yuridu tazadiyata yana so kawai ya yi wa mutane tazadiya ruba rufa Al-Tagadiya shi ne rufa-rufa, wa matun ɗumi. Wata aniyata nasi ya makantar da idon mutane. e a rufe maka ido a maka matun ɗumi, sai a kai ka a baro, Allah ka kare mu. Alal mu'allifu wa'adam, malam ya ce ka sani, an na a hawa a kulla harabiyya. duk son rai da kaka yi gani bidiyo duk wani abu ne wanda yake kazantacce tada kullaha ila saiti dukkan su suna kira zuwa ga tada fitina ne kawai ba eh kan daidai ga kurai muna fatan Allah ya afe mana eh, akwai tambaya za ka yi kaka ne mutum zindiki ne kuma ka bi shi tsalla. in har ka tabbatar da zindikancin tsakan yaushe za ka bi shi tsalla. sai dai in baka san shi ba yana musulminsa to ba a sa ta kuma ka zaya ka yi ta bincikensa ba wannan kam salata su. ka gane amma in har ka gane mutum zindiki ne ba amfani ka bi shi sallah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين